الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebo fata ji tabbata Allah salatu ya sai ci biya min ciwon yulu ji tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa da ya ga karatun littafi woro da ne sa karatun littafin fadlul islam jin yani na fafonni ya muharram 1439 kalenda ya nigeria na abin daidai bai tsafo shidini ya ya ci 2017 kalenda ya miladiya na nan ga bismillahir rahmanir rahim qala sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala lakum salatu ya ilam rahimakallahu anna at-tauhid alladhi فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم سنة لتاتي رسالة في توحيد العبادة لتاتي ناكاية توحيد العبادة غي إلم رحمك الله أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له ولا تدعو النبي ولا غير ولا غيره كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا واعلم أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة إشراكهم أنهم يدعون الله ويدعون معه الأصنام والصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم وهم يقرون أن الله سبحانه هو النافع الضار المدبر كما ذكر الله عنهم في قوله تعالى كل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله guji ba wannan man ga ilam da libe rahimakallahu ce cuguyo anna tauhida ke da tauhidi Allah allazi farada Allah ala ibadihi na ce ciulaji wajibi un ciulaji farilla ta ce wushi wushi na qabla fardi salati kami ala sallaji wajibi na wasaumi kuma ka kami ala zunyaji wajibi na manga yi ilam rahimaka Allah yau sai ci anna tawhid allazi farada Allahu ala ibadi ke dai tauhidi na sai tula ji farilla ta ke wujudu na qabla fardhi salati kana la sallati farilla na wa sawmi kuma kana lazun ya ji farilla na wa tauhidu ibadatika anta ngai ibada so ko na waga aji nike ce nan fala tadku illa Allah wahdahu aje zai na sai su ko buji la sharika la na ga ku bacina la tad'un nabiyya gayya nabi gawai ba duwa gani biyu ma wala gairahu wa ma yizanu ma kama qala ta'ala kam na la suna gam wa anna al masajida lillah lille da su sujada yi sokon wayo fala tad'u ma allahi ahada gayi zanduci pamba de tsoci ma gajibu ta zanduci pamba de tsoci ma wa qala ta'ala sai ce Allah suna ga kul daga inna ma ana basharun mislukum lalle hakika mi fi sai zawa an gibe shi yayye yuha ilayya ya ji wayya mi annama ilahukum ilahun wahid kida tuyi ne ya ji mutane su nike tuyo nan faman kana yarju liqa rabbihi dan ga ba gungun gume tuyi tuyi nan falyamal amalan nga jin lotun kirki wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada mugale ndo fato ya cuba ce bayan ibada mu wa alam didige annal mushriki da ke da mushriki ji alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji muhammad sallallahu alaihi wa sallam guna sifatu ishrakihim sifan shirka za wuce ji annahum yad'una allah e yi soko wa yad'una ma'ahul asnama a mai ke yi kuti pamba gani duni wasalihina a mai za kirki pambagan gani duri misla kwaton kwaciyar isa ya ne da isa ne gina maryam nan wa ummahu bin nuna na maryamu wal mala'ikati a mai ke yi mala'ika shi ya kulu na caja ga haula shufa'auna inda Allahi a jaga zane ga ya ba su kobo wa kin runa a to mai da daji Allah subhanahu wa ta'ala ta tatana wa fi ku nga ya e tuna la amfani bene nga ya e tuna amfani deza ko ya gumu deza ya gubu dona wal mudabbiru gangani beto ya e tuna di tadbir na kama zakar Allah anum fi qawlihi ta'ala kam na tsaye ci ga ta ba nuji ga kul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard zai yi arziki daga sama bu ko daga kimbo amman yamliku sam'a wal absara ko zai ji mallaka wa yan wobe bayele wa man yukhrijul hayya min almayiti zai la zane zai la ne bi rayi na tiya daga yana tunabo wa yukhrijul mayita min alhayi zai mai la tuna tiya daga yana bi rayi na bo wa man yudabbirul amra zai mai tadbir yan lamari jo fa sayaquluna allah ga allah gujabu wale gan sunayen littafi ne risalatun fi tauhidil ibada risala ke risala littafi kukuru e risala wasika ne mai da ke kaya zanuti ne ke yuga kiyo e ke yuga risala ko ji gane ku so littafi na ko kai ke tauhidul ibada ke tauhido e zula ce cujinni amma a lera tauhidi a wuta ada da tauhidul rububiyya amma da tauhidul uluhiyya amma da tauhidul asma'i was ya ga wuta ne tauhidi ki dalilin ba na Allah subhanahu wa ta'ala ga rabbus samawati wal ardi wa ma ma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya rabbus samawati wal ardi isna jali ta yasa magana da kin wa ma bainahuma bayna fita kanu bone fa'buduhu jibuta so ya ci wuce wastabir li ibadatihi wa mola kuro je tiye ibada ya ce ce har ta'lamu lahu samiya rabu samawati wal ardi wa ma bainahuma na ce rububiyya fa'buduhu wastabir li yi na ce uluhiyya har ta'lamu lahu samiya ti al asma'u wa sifat aya jimake ke na gaga ya ce giga ya tauhidi wa an nina ko mun gane a tauhidin uluhiyya kun ga yi ga tauhidul ibada na man ga risalatun fi tauhidin ibada ke tauhidin ibada ke tauhidin uluhiyya ke tauhidin talab wal qasd ngole sunna yiri yiri na shi bisamiya ya ga wani kiyo gawan rifayo ngai tauhidul uluhiyyo ngai tauhidul ilahiyyo ngai tauhidul ibada ngai tauhidul talab wal qasd ko ji ni ko so tauhidi wuce ga ifradullahi bil ibadati ngai wala so ko jinnike ce gangani be ibada ibada na ga ji bata na wala jinwa ya ce ci bawuji ngayi ilam je bigbe rahimaka allahu sai e cugbiyo ngo le manye wago wode bawo umma baba wuyawe wọn ba raama yawe wọn ba egun sọkọ yawe ko alkhairi da wani ngole man kirki ji an diga mu manyan sun da jejo a gane da ga wa bulani be mushriki ja anabi ga tututu ga bulani be za sha kabila ya dausi laji imani a nabi gasa ko dausi ci ba wala abi ko abu rera a nabi gasa ko wunna ya abu rera ba ko mun gane ba rufin doci be ba a nabi lanu ga a nabi jinsi ne a mishin dan yanci a nabi ga wawa ga dan yanci bai nawa yi ga gangan zagi nawa ga dan yanci bai nan da zanu ci yiwu Wa da ya ci mai sister wanga da ya ci mai ba da zai ci fayu da alibi ci ba duwa tunanin ci ba ta jiki wani zai gugu yan na ne ne wa bai manyan sunna yana wa fiye wa baba ya za sokun ba sokun jin ganewa wa ji wa bishi allahumma damirhum allahumma shattithum allahumma mazikhum allahumma farrikhum fudail ibn iyad nga law kanat li da'watun mustajaba nga di addu'a dine zaga banin so ko ga agwona wa baya zandoro sai mulki jikin ya bayo yabo e nga tazu to ji ga tazu nayi ilam rahimaka Allah anna tawhid anna tawhid alladhi farada Allah ala ibadi ila e tawhid ka kula di falilla ta ce wujjo qabla fardi salati wa sawmi huwa tawhid ibadatika anta nayi tawhid na wajo ta rubuta sai ci bugin tauhidi ya bubu wa sokwajin halitta yi wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudu sako halitta ya jinu bai zo an ja sai babu aji buta ya wi ba wuji tucin doro na sokoto tuna yana cadawa da yanayi tauhidi wala kad ba'atna fi kulli ummatin rasula ya tuci tu dafi al'umman dondo an ga gaji buta Allah wajtani buta guta ma lafiya gani be taguti wa ila arina qahum huda ya nabi hudu ta bai adawa shi kala ya kawai budu Allah malakun min ilahin gairu ga jibuta ce na da zai a jibuta ga ali Allah wunci bana nan anabi shuaibu wa ila madina qahum shuaiba anabi shuaibu ya yutu da bab da madina ko kala wa ga jama'a jiga ga ya kawai budu Allah malakun min ilahin gairu wa ila samuda qahum salihah anabi salihu tun da bai ya yuji samudawa ji kala ya kawai budu Allah malakun min ilahin gairu annabi ibrahim wato unto a chadabe unto a chadabe babuina ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ngole etiye mutuya be shirka irkala ibrahim li abi wa qaum ko annabi ibrahim alayhi salam wa ga babu be jama'u shiga ma zai tamatilu lati antum laha akifun kin kutina na jeji tubo te jubuta no kalu inna wajadna aba'ana laha abidi ngai tun da kun da fe jefe jibuta jin qala fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin kucin ne bata makiri mi ja sai sai na jali ta bata na Anabi yusuf alayhi salam wanda na mai nun da bi ne tauhidi arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahar na to ku ji, ka ka ka kai nan gadi alkhairu kashi allah buyi anabi tun wa'azu leman nan ngai naka ta ce qauman ahli kitab sai ba zai jiwa lo ne jama'a ahli kitab shi fal yakun awwala ma tadibla ya shadu alla la ilaha illa allah yamma farna kai daga bi abi alai ya ji kadi da jibuta bi gaskiya na sai allah wasika na ji annabi sa sallam latin zafi mulki dici ka kai nan mine na waju gane kiyo abi ala tawida gwa na imani ajalalul musulunci kalin kitabi shi na kayan gana iga imanji ya tauji dugo kul ya halil kitabi ta'alau ila kalimatin sarwa in bai da na bai nufin Allah na buda illallah wala nushrika bihi shay'a wala yattakiza ba'duna ba'dun arbaban min dunillah tauhidin nan ngai musulunci da fitre na jali ta zata nabu fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah tauhidin nama ngai ruku ne mafari mini arkanu musulunci bo guni al-islam ala khamsin ta an la ilaha illallah a musulunci ta je gutsun ya zujiri ki hadi zai wajibu ta da gaskiya sai Allah ko mun gane hmm. bebegan ci zuku rukun ya mafarin ya arkanul imanu al-imanu billahi zo la imanu jigan da so yake ya mafarin na kaza yi a kan baro ne man buka zai so yake yau bi na man ilahuka man ta'bud zai so yake yau zuwa feji mu tayo rabbu ba go ma'anai ma'anu ilahu ko mun gane ko a cikin aka yi fuwa alkiyami mini yana kaza yin gina yake ma za kuntum ta'budun kiye fe dibu tayo wa ma za ajamtumul mursalin kish na jimai tungena yaje kiciye yawo ko mun gane so tawjidi nan wuce zo ya salla umma shi zo ya zun bona kana ne mutum ba su nan ga ala tawhidi ala la ilaha luwa huwa bi aga mun so maja ta jiyo a caji sallah annabi sallallahu alaihi wasallam so ko tuntuna ngole wudi ya guwa wuta da maka amma ya guwa ya mafari da yazo ki o fe lawuza jo tawjidi o ti belo mi raja ti bela kijo ati bela sallaji wajibi ko mun gane e bago tawhidi nga kai lawuza wajibu to ya so ti bogi o mo ga layen duro pau baci mu fala tad'u illa allah wahdahu ko wo ga yi zan do ma sai so ko bogi la sharika la dina ga ku bacina la tad'u nabiyya wala ghayra wa ya nabi ma yi zan gocha yo e wewo aziki wewo lafiya wewo nasara wewo bagu wewo ya allah kulidu Allah awil urrahmani ayyan ma tad'u falawul asma'ul husna yayi Allah ko yin tura man do no gai na toy dis no wanji wanji idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i za da ani ko shi mi shiga do ga timbu mi sai ci so ba ayini na gwa duwa ga naga yini na inna zane yayi wuci maji sai ci anan la yamliku na lakum rizqan aji mallaka wa aziki ya wa ayi wa ayi aziki wa ayi bagwa fabtagu inda allahi arrizqa ida wa aziki daga bayan ceto nasara wai woyi su ko in yansurukumullahu fala ghaliba lakum to ko ga nasara zan a de galaba ta cewa wa wa man nasru illa min indillah nasara ma da daga ba zan ci ba sai daga bayan shecho bujo lafiya wai woyi su ko idza maritu ni ga tayin fọwọ́ ẹ̀ṣì ní tí ètò ìtìgá àyàmí láfíà ẹbí wọn ẹwọ́ ìsòkó yàbùlì mọ́yẹ̀ ṣá òyìn náà wọ́n yàbùlì mọ́yẹ̀ ṣá òdòkó awúzọ̀ wújú òmùzòkúrá ní wọ́n iná tán wọ́n yẹ̀ ṣáàlù mọ́yẹ̀ ṣá ó àkíìmà lọ́nà wọn bá sọ̀kọ́ ní òyìn gíga gíga ní wọn bá sọ̀kọ́ wọn bá ní òyìn jíba gíga ní wọn bá ní òyìn gíga gíga ní wọn bá ní kí wọ́n yẹra má sọ̀kọ́ àyà wọn. mo ní kí wọ́n ẹ̀wọ́ ìsòkó bàbá sọ̀kọ́ la yanbaghi li ahadin min ba'di church ma kulli lahu malikal mulki tutil mulka man tasha tutil mulka babun al itawul kawniyya wuti lahu yabo ne ko mulki la wani ko yabo waya tutil mulka man tasha wa tanzuru mulka mimman tasha ya ko babe su ko yabo be wani ngama la ni sallallahu alaihi ga du'a huwa al ibada addu'a yi ibada amma da man wuce kwani ga wallahu ya gudo mu in tarakta su'alahu sai ce lajen sai ce laji fushi kaga wai bayan duniya nan wa bani adama jina yus'alu ya gudo mu bani adama maka ku no ga ba so gina ga mai ka zakare la ba ba wala ga ba be hu wanda yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu sulail lafiri sai ta ji wa man yad'uni fa tajibala za baniya min layawo min gwaduwa man yas'aluni fa huwa qiya za waye yabe mi milan yahu bi na bata so ko awai do ngole wa ya nabi o ma yi zanu cha ngole ya na ko e shi kuti bi anabi ya anabi ga man kana halifan fali alif billahi aw liyasmut dan ga ji kutan wuji kubi wasu ko ko mu susu wa ga bayan wẹ̀wà nasara wẹ̀wà lafiya wẹ̀wà àtìlúsó wẹ̀wà zobaje wẹ̀wà kazan wewa kazan ba bi so kwe unji bi anabi ye ba haki anabi dabo kai haki so ko madabo kai haki madabo nan to ya so ko to ya anabi ke igari nan fa'a mun ya so ko be fitu ya ti tu so mai ko tu'aziru wa tuwaqiruhu wa huwa da sauransu le ko dola daraja yango le ne sun ya nabi amma sabihu bukratan wa asila wa mawji tasbih ma sun yaziyo ya to kwabuji lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li 'abdihi haqqun huma haqqani la taj'alu al haqqain haqqan wahidan min ghayri tamyizin wa la furqani ke gole so ko di aki ala ko ci azan wujo to mo a o da aki guba ko ira la aki guba ba na je ni mo ya bogo addu'a al khawf ar raja' ar ragabat ar rabat al inabat al khudu' al khushu' al sujud al sujud al ikhbat ba naji ibada juyo wa to aso mu to mu to zakat to al hajj to tawaf bata ibada yiwuwa na su kuma jaje wani kulkin na sola ce ga sallah yi wa nusuki da yana mai zune wa ya bi rayuwa ne wa mamaki ya jilimi lillahi rabbil alamin sai ci buji ganyen kama kala ta alaikin da su kula su daga wa'anil masajida lillah falatad ma Allahi ahada da na yasu daji ta kwa bugin wayo ya e ga yi zaru wace famba da ce ce ma addu'a ma ga guba aje du'a'u ibada ma je, du'a'u al-mas'ala addu'a ya ibada yin da du'a wa yake ya al-mas'alati du'a al-mas'alati kiyo ta koya mi kaza ta koya mi kaza ta koya mi kaza du'a ibada yi to azkaru ji gan da ibada ne kiyo ce ne fata wanga fikiwo wanga filiya du'a'u al'ibada kun gane na'un sakon latin ga kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ni da an yi miyo gajiye anna ma ilahukum ilahun wahid sai ciye fiya sai ce ci nike ce faman ka ne yarju liqa rabbihi da ne zai babu gan gume sai ci wina fali amal amalan salihan mulotu kirki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada magana fa sai ba ce bayan ibadu goma wale ga ayan ne lauga annabi Muhammad da wani yuro aga mali hadha rasul yakulu ta'am wa yamshi fila suwaq kila tucin nan wai je ngi cuce zadan zukowo hmm annabi Muhammad da wani yuro ibn udayni ya yi nabi ya wa nabi kulli a zuwa cika ga yi mije yawai ko wabba na cika bai gin wa shi yudni na alayhin na min jalabi bikin na a nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam zawan yiwu ko ji gani ako kul inna ma ana basharun mislukum ko mun gani kun dai ji shi wọ́lẹ̀ ààrẹ ìgbà mọ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àtíkà náà agájí àlébí ń kó àti yúbà ń sábàwò kó jígá náà kú wọ́n jí àlébí ga àkúrù kama ya kúrù làábù mai gíkẹ́ na wuce gina wa a shirbu kama ya shirbu làábù mai fi na wuce fina àlébí ji mala'ika hal kun fi illa basharar rasula ni fiya sai fici ne zawon gina amma su goye ji wayi ya nabi sallallahu alaihi wasallam yuha ilayya annama ila ilahun wahid ce cha nabi muhammadu li ya e gando na ingo ya nabi ya gaga ya ma wa ma yantiku anil hawa ce ce ma nabi li alam nashra laka sadraka ce ki fabi nabi ya zunubin dondo ina fata na laka fata mu bina liya shura laka Allah ma taka da mi zambika wa ma ta khara sai ta annabi Muhammad tufi alita fata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alami annabi yayi zamu fa na ka aljanna in lono ati babal janna annabi dai daraja ga zuwa gi bayinu unga ma shi joya ana sayyid walad adam bila fakhr annabi Muhammad khalilu yace ci wata takhalla Allah Ibrahima khalida amma to na ɓata wuce lauga ba da jaya nabiya annabi wato ya ji buta jiya su yi ci subhanallazi asra bi abdi laylan min abu yi lailan harami ila al-masjid al-aqsa ya tafi tabakiya sai ci na lawo juda zanen ya shi nan zai abudi ba wannan ba annabi muhammadu falamma qama abdullahi yad'uhu kaku na wuce so ko na kyauci fai yi so ko na zai abdullahi ba wannan ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja e ba ta tabbata ya so na cinita biya wujuna malalta bu fe kan da kada na zai abudi ba wannan ba annabi muhammadu sai bugu annabi ya jibuta ya ce ci ngole ko amma wa ga ta so ko sai ko na nabi muhammadu labin wa mitu kullu ummati yadkhulu min aljannati illa man aba ba ta nun ga ga da zina sai zana ne ba kila mun ya ba ga za ni ba nabi ga man ata'ani da khalal jannata bana ga mutumi na da zina mun ata'ani fakat aba sanan ga limba nan ga nabo Allah kiyaye mu wale ga ayan nabi wake laube kede ba idan ya zaga ibn fam fali amal amalan saliha mu lokin kirki kame tun salihu nan gaji muwafaka jiya sunne wala yushrik bi ibadati biya da mun ga lan fatirci ba ce ba ibada mun ga ne ikhlasu dona mun ga mala sharati guba ne tungo ne kiyo al ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'ati lir rasul yazu joji yazu ko ya zamu lan mun ga wa'alan bibige annal mushriki da ke da mushriki ji allazina qatalahum rasulullah ne jami'u sallallahu alaihi wasallam guna sifatu ishrakihim sifatu shirka ja annam yad'una allaha ay yusuku wa yad'una ma'ul asnama a ce kuti biyu lata uzza manata ko hubal wa salihin bi zakirkiji misli isa ka nabi isa wa ummu bi annuyina wal mala'ika da mala'ika ji ya kunu na daga haula shufa auna inda Allah a daga zane ga ya bayan sai cibo wale ga mushriki na janibi sallallahu alaihi wasallam guna a fe biye ko yire a ma fe biye ndo ci yire idara kibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu di aga de yanu le gan efe bi lembu de je won so nuwa dana futa fuye nuwa shi dana yi wagun ga aje ɓe wagun ga aje a sai jiki yau a sai yi ce ci gbogi falamma na jahun ilal barri iza hum yi shirikun kafin na so ko ga agago a ti dashi lakpan ti a ta yi gidan sun a sai ji buta yayin goci kayan ce bela lai fato ya ci baci akala dabba shi ya jaga ha na yi suku wa ha zali shuraka ina nan man yanzu yo yana shaye lafa suku ba tana sha ɗiga suku da mu mana wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hun mushrikun e gogo wa le a fe la fa suku ba ci ka haji na fe jina e da ga di talbi ga baika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka ga fi layi talbiya zamanin jahiliya labbaika allahumma labbaika ayyi su ko ayyi su ko labbaika la sharika laka labbaika ko ayyi su ko yi na su ko ya nan aje na ga su ko na, illa sharikan wa laka sai yana su ko to ga wuyan wucin ala fa bacina tamlikuhu wa ma malaka shirka la safisa wa safisa ne

a fara'atun mulata wani uzawa mana ta sale sattal ukura ko hannu ce fe jibu ta salihu na ji ke kalla ta zarun na aliya ta kuma la ta zarun na waddan wala suwa an wala yabuta waya uka wa nasara kuma da ne benu a kawo mun salihu da kirki jihadi ta ce jama'in annabi nu ya ci da jihadi da fe jibu ta kabara shi ko nan ba ga suna da to foto a jiwa ta kijo a cabu ta yin jihadi ke bela misali a nabi isa ga nace ce ga annabi musa anabi isa fa alkiya mi ga anta kulta lin nasi ngo to ga zangi ga itaki zuni ya mila wa ummi to nami hayi ce ci ba midun la bambe Allah wona nan da ne annabi musu ga anabi isa mun ga ina nan maryamu ko nan da malaika sai ta bi malaika ga aula ya kum kanu ya budu ba zai da dare ya ga sai rubuta kanu subhanaka anta waliyuna min dunihi haka ta ce tabbata ya suku su koyi waliya ban da zawon shi bal kanu ya budu na jinna aksaruhum bihi mu'minun jinna a sai jibuta duk nan da ayi manjin gani be jinu ji yanzu ne fata ne da suwa ga ga ga shi fa auna inda Allah haka da ne ga tan gwaya ba su ko yes e gwatan dabu amma ka e tan fata su kun wayo kulillahi shafa'atu jami'a e tan fata su kun wayo amma ga amma ga ta gwa ba su ko sai su ga ziliji nan zan da zai shiwa inda hu illa da iznihi dai za tan gwai ta so kuna sai da izini so ko a ma tan gwa ma ke tangwa sai su kuka ga daji la shiwa ne illa li man yirtada ba eh, ya gwata ma ji kafiri amfaniya wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in e eh, gwa ta yin zai je tangwa nan wa ji kiya wa ji kafiri ji amfaniya وهم يكرون عطي ليلة لأن الله سبحانه هو النافع الضار المدبر كما ذكر الله عنه كان تشجع تعوغا كل ما يرزقكم من السماء زي عالك كده السماء وكاز جاوية لك السماء ترو إلي والأرض بكين كاز جاوية لك كمبونا ينجي تيوتيكم أما يملك السماء والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله قال الله سبحانه وتعالى جنجي بيني بو إنه يقول لي بشيء برأيي wa koyi ma koyi ma da raya kaji koyi cici wale koyi da raya waje abele mi ya koyi na da raya no bishe ne birai ne ko babba ne birai ne ko luji ne birai ne wani ce wani ce ya bu yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al min al-hayy wa ne zai shi shin wayi la kirki amma wa maje ya yi zalili yukhriju al-mayyita min al wọ́n máa lé ce tí wọ́n àyíká dìde wọ́n àmọ́ jẹ́ yíká ṣe kí o yíká ṣe làkìrìkì ko mun gane da wa wale ga e ne fi sashe ne fi gando ne ga dono to ato mushriki ba ko so kuga dinai bai ni bo amma na laji ki ayo na laji musulmiya e bona aji ifradullahi bil ibadati ajibu ta so ko da wuya zamu ci ga wa nu fi fi da alkajiri zamu ci ga da bai ba fi shi tijani in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u ma tajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la Misir mithlu Za dan ne tiga shi uwa ni sallah wa fiya zu yan wa wazaka a bi ga gawo ne sheyi kaza sheyi kaza ma ga zan zo ne ga lewu yana da Gama na manore ila yadda bu ali annabi ya maji ma ni ga annabi ya ne yele na ali annabi na uja amfani a ko mun gane dan ne tiga shi shi a sai da lasunan doci ya rauka ya ilu ya saru ya ilu ya kuskusu ya ilu ya jajjalu ti ya na ya na zai gana wuce a ga abu a su labu mu yin nan inna lillahi kuma ji yasu nasu kwa inna yi ji sun lazu mu hare shi ismu lazu mu dabu kashi mu da dabu ya hayyu ya qayyum ismu lazu mu yo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ismu lazu mu yo yasu nan mu ci kakai na ji bai fi hadisi wani amma yanzu bushi wasu ji yinu ko suna jiki jingar lalo ga sun yi suna zama ga zafaza wa baka wawa ya jajjaluti ya rauka ya ilu ya sabu ya ilu ya kuskusu ya ilu yana fata wuce suna su kware ebogo karayi ofe beda izaloci na ji tsoye ci hannun ko fiye da jibu ta zanu ci naji ji tsoye ci hannun ndo ci maga ya kundara yi wushi ga ya hayu ya kayu mu ya kundara yi wushi ya hayu ya kayu mu su ne tsoye ci ma kundara yi wushi so su kun bawa jan wushi so iznu sawikun bi rabbil alamin e ko bi tiafu ko mun gane litafi alkaru idana alakaru al-imam an-nawawi tufatu zakiri na imam shaukani alwabil sayyid min alkalim tayyib ibn qayyim alkalim tayyib ibn taymiya hisnul muslim ya alqahtani ko kitabi da na kakai na ji wa ali azkaru a dabi shi yana annabi ali sallallahu alaihi wasallam wuna wa sai ndo ci kai a da kuma jin lawe waye ko adwa waye ba lali mai ndo ci naji so kwana waye da yo mu ko mun gani so iga ka tuji babun nan ba ne ga ɗin ne yanayi da bukatu ne ke yi son da shi tu yi la bayani ya doshi zan doce da jibu ta ya cigba wani ga cigba ga ya wuge ko cigba ga ya wuge ba ko cigba ga ya wuge za ko cigba ga ya wuge lafiya zan doce jikane ka bare wani ga cin wuto fi mu wuce fi wuce ne ga albarka mu wuce ga ga kiyo ga jan alkhairi ya wuyo wani yi rin da je za kiyo iza e karayi gangani duniya ba ne ga ne ne Allah ba mu lada ba na mai ga cin bici nan sa ku fadi wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.